barka jama'a ni ne na ku yaro wato yaro wanda aka ma wancan bidiyon na a satin nan da ya wuce to yanzu na yi kuɗi matan abuja matan kaduna bina suke aijiyan da kasale da fiye wata to gayu a tashi tsaye idan ni na miƙe ka ji ko